hijiran manzo sallallahu alaihi wa hudu da 1430 wanda kuma ya zo daidai da 28 ko ga watan 8 miladiya ta 2009 wannan kuma shine darasin mu na biyar ko a wannan sura ta surat yusuf inda mun kwana akan aya ta shida ko za mu tashi kan aya ta bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين نعم إذا ba manta ba kamar yadda muka ce wato mun kasa ta faifai-faifai ko kashi-kashi yadda za ta iya ba mu hoton yadda al'amarin ya kasance iskar annabi yusuf salam tare da 'yan uwansa a wannan faifai da muke ciki faifai ne da yake nuna mana yadda annabi yusuf salam ya kasance tare da mahaifinsa da kuma 'yan uwansa da irin yadda suka yi masa kulle-kulle da makarkashiya har suka yi yunkurin halaka shi allah bai ba su nasara ba a jiya mun ji yadda annabi yusuf alaihi salam yake gaya wa mahaifinsa annabi yaqub mafarkin da yayi abinda muka manta ba mu faɗa ba a ina ne wannan abu yake faruwa wannan abu duk yana faruwa ne a ƙasar sham sham ɗin ma kamar ka ce a ƙasar jordan a yanzu wato jordan da syria da lebanon da palestine ko isra'ila inda ake cewa isra'ila duk wannan yankin a da ana ce masa sham to wannan kistar ta faru a sham da masar a nan ne duk abubuwan suka wakana yanzu annabi yaqub alaihi salam da shi da 'ya'yansa suna sham ne ko mu ce suna kasar jordan kasar al'urdun to a nan ne wannan abu yanzu yake faruwa a jiya mun ji yadda annabi yusuf ya gaya wa mahaifinsa mafarkin da ya yi wanda daga ƙarshe ya gaya masa irin mafarkin da ya yi shi kuma ya gaya masa abin da wannan mafarkin ya kunsa ya nuna masa cewa allah maɗaukacin sarki zai zaɓe shi zai fifita shi ya ba shi martaba ya ba shi matsayi ya ba shi ɗaukaka irin yadda ya ba wa iyayensa da suka gabace shi irin yadda ya ba wa annabi ibrahim da kuma annabi ishaq alaihi salam abinda za mu lura a cikin maganar yaqub alaihi salam da yake gaya wa ɗansa ya ce wa ka zalika ya ji tabika ka rabbuka haka ubangijinka zai zaɓe ka kaga sai ya jingina abin zuwa ga ubangiji cewa shi ne zai yi wannan zaɓin ubangijinka zai zaɓe ka kaga anan akwai tarbiya wannan za ta sa annabi yusuf ya girma yana jin dukkan abin da yake samu na ɗaukaka da martaba daga allah ne ba kamar irin yadda karuna ya rika kafafa yana cewa inda ma utituhu ala ilmin indi daman na san fafutuka ta za ta sa in samu wannan a nan annabi yaqub alaihi salam yana dasa tarbiya a zuciyar ɗansa da suke nuna cewa komai ya samu na ɗaukaka da matsayi da daraja zaɓi ne daga Allah kuma zaɓi daga Allah Ubangiji ya zaɓe ka ya baka wani matsayi wannan babban martaba ce babban daraja ce ka duba ubangiji da ya tashi yin ka sai ka mutum bai yi ka dabba ba kaga wannan zaɓi ne na ubangiji da ya ga dama sai ya yi mutum sai ya yi ka dabba amma sai ya yi ka cikin mutane waɗanda Allah ya karrama wala kad karramna bani adam sannan a cikin mutanen ma sai ya yi ka mumini wanda ya yarda da Allah a cikin muminan ma sai ya yi ka cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama. a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama din ma sai aka yi woka ahalus sunna ga wannan martaba ce dan ka dobi wasu sai ka ga cewa ba su samu wannan martaba ba sannan kuma sai ya yi ka a cikin ahalus sunna ma mai san ilimi wani yana cin yanzu yana tambele ba ruwansa da harkar karatu sunna sunna a baka kawai amma baya neman ta santa a karanci ba ruwansa da ya ji abinda Allah ya faɗa don ya sanya masa zuciya sai ya yi ka mai san ilimi a cikin masu son ilimin ma kuma da kila sai ya yi ka mai son kuma ya yada ilimin idan ya ji haka wannan ma wasu zaɓi ne kuma na musamman bayan ya yi ka mai son ilimi mai aiki da ilimi kuma ka zan mai yada ilimin to haka ubangiji yake zaɓen waɗanda ya so cikin halittarsa wa rabbuka yakhluqu ma sha wa yakhtar ubangijin kike halittar abin da ya ga dama a cikin halittar kuma ya zaɓo su ya ba su wata baiwa ta musamman to haka annabi yaqub alaihi salam ya nuna wa ɗansa cewa Allah zai zaɓe shi zai ba shi wata baiwa ta musamman to waccan fitowa ta ƙare sai fitowa ta biyu Allah maɗaukakin sarki kuma sai yake nuna mana ga 'yan uwan Yusuf nan sun haɗu suna muguwar shawara suna ƙulla maƙarƙashiya da mugun tanadi yadda za su yi su ga sun raba Yusufu da mahaifinsa sun raba ainihin yusufu da mahaifinsa yaqub Allah ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin haqiqa ya kasance cikin labarin yusufu da dan uwansa da yan uwansa akwai ayoyi ga masu tambaya id qalu yayin da yan uwan yusufu suka ce la yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna lalle yusufu da dan uwansa su suka fi soyuwa zuwa ga mahaifinmu sama da mu wa nahnu usbatun alhalin mu ga mu jama'a ne masu yawa inna abana lafi dalalin mubin lalle mahaifinmu yana cikin bata mabayyani uqtulu yusufa ku kashe yusufa a wutsarahuhu ardan ko ku jefar da shi can wata ƙasa yakhlu lakum wajhu abikum ta yadda fuskar mahaifinku za ta wafinta gare ku Wata kuno min da qauman salihin bayan sa sai ku zama mutanen kirki kala kailun minhum sai mai magana daga cikinsu, sai ya ce. la taqtulu yusufa kada ku kashe yusuf wa alquhu fi batil jubbi ku jefa shi a cikin kurarramar rijiya yaltaqithu as-sayyaratu yaltaqithu sayyarati wasu daga cikin ayarin matafiya su tsince shi in kun kuntum fa'ilina in kun dage sai kun aikata abin za ku aikata a wannan wato ayoyi Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana abin da yake wakana tsakankanin ‘yan uwan annabi Yusuf salam suna jin haushin irin yadda Yaqub salam yake nuna son ɗansa Yusuf da ɗan uwansa Yusuf salam da shi da ɗan uwansa Binyamin ƙanana ne su ne ƙanana a cikin 'ya'yan annabi yaqub alaihi a bisa ɗabi'a kamar yadda muka faɗa uba yakan ba da kulawarsa ta musamman ga 'ya'yansa ƙanana kafin su girma sama da yadda zai ba da kulawa ta musamman ga waɗanda suka riga suka manyanta suka mallaki hankalinsu to don haka annabi yaqub yana yin wannan sannan kuma kasancewarsa annabin allah allah ya nuna masa wato irin matsayin da annabi yusuf alaihi salam zai taka nan gaba musamman ma yayin da ya wannan mafarkin ya zo har ya gaya masa babu shakka zai fahimci cewa annabi yusuf daban yake a cikin yan uwansa don haka yana buƙatar kulawa ta musamman amma duk da haka baya son kan ƴaƴansa ya rabu yana son su ci gaba da zama yan uwan juna masu son juna shi yasa ya hana ɗansa yusuf alaihi salam ya gaya wa yan uwansa mafarkin da ya yi don kasu yi masa hassada yace ittakka gaya musu fa yakidu laka kaida la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida sannan ya nuna masa cewa shaydan har kullum yana kokarin ya shiga tsakankanin masoya ya kawo rarrabuwar kai tsakaninsu su don haka kada yi wannan duk da yana son annabi yusuf alaihi salam baya son yayin abin da zai kawo rarrabuwa tsakanin ƴaƴansa guda goma sha biyu to amma abin da yake gudu din sai ya faru wannan gabar da kaidin da makircin da yake tsoron ya faru sai ya faru domin ubangiji ya riga ya kaddara hakan sai ta faru don haka ga su yanzu sun haɗu su su goma suna mitin a mitin ɗin nan kuma gudan abu suke shiryawa yaya za su yi su batar da annabi yusuf alaihi salam yadda yadda ubansa ba zai ƙara ganin shi ba ko dai su kashe shi ko su jefar da shi wata ƙasa can ta yadda zai halaka ko kuma ma dai ba za a ƙara sanin labarinsa ba ubansa ba zai san ina ma yake ba to shine da suka zo suna wannan mitin Allah madaukakin sarki yake gaya mana laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisaili lalle cikin al'amarin yusuf da yan uwansa akwai ayoyi akwai abin daukan izina da wa'azi akwai abin da mutum zai samu na hujjoji lissa'ilina ga masu tambaya ga mutanen da suke tambaya za ku samu hujjoji za ku samu wa'azi za ku samu izina a cikin kisar annabi yusuf alaihi salam id qalu la yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna yayin da suka ce wato suke gaya wa junansu a wurin mitin suka ce lalle Yusuf da dan uwansa sun kirawo shi dan uwansa duk da cewa su ma ɗan uwansa ne saboda kasancewar binyamin shine dan uwansa shakiki su kuma ɗan uwansa ne li ummai li abbai saboda haka sai suka kirawo Bunyamin da a matsayin dan uwansa ce la Yusufu wa akuhu ahabbu ila abina Yusufu da dan uwansa su ne mahaifinmu ya fi so minna sama da mu wa nahnu usbatun alhalin mu muna jama'a wato ga mu jama'a ne wanda muka kai ganiyar karfinmu mu ne muke amfanar da ubanmu mu muke masa kiwo mu muke kawo masa abin bukata domin a lokacin annabi yaqub alaihi salam ya tsufa don haka ƴaƴan nan nasa su suke kula da shi to kuma galibi a gida manyan ƴaƴa su suke kula da ubansu yara ƙanana sai dai a tarbiyance su a rene su su ma suna ƙarƙashin waɗanda ake kulawa da su don haka su suna ganin cewa su suka fi amfani ya kamata a fi son su sama da yadda ake san annabi yusuf alaihi salam da ɗan uwansa to amma kuma sai suka ga abin kamar an juya shi maimakon ya tafi yadda suke tsammani sai bai tafi haka ba suka ce ga mu mune masu amfani domin mune jama'a mune ke da yawa sannan ko mune muke amfanar da ubanmu mu muke fita kiwo mu muke kawo masa bukatunsa na yau da kullum mu muke kare shi daga duk abin da zai cutar da shi to ta yaya kuma zai so su sama da mu inna abana la fi zalalin mubin sai suka ce lalle babanmu yana cikin bata mabayyani wato yana kan babban kuskure abin da yake yi dole ne mu ɗauki wani mataki na gaggawa na mu ga cewa wannan abin bai ci gaba ba oktolo yusufa sai wasu daga cikinsu suka ce ku kashe yusuf wato ku kashe shi ta hanyar wato duk wata hanya da za ku kashe shi ku kashe shi a wata rahuhu arzan ko ku jefa shi wata ƙasa ku jefa shi tan jeji ta yadda wani abun naman daji zai iya zuwa ya cinye shi ko ya halaka saboda yunwa almuhim da ku fi kowace irin hanya da za ku bi wajen ku raba shi da da ubansa yakhlu lakum wajhu abikum sai ya zan fuskar mahaifinku ta wofinta gare ku ma'ana ya zan mahaifinku ba wanda yake gani sai ku don haka idan da yana ganin yusuf gabansa yana jin soyayyarsa to zai zan babu shi don haka dole ne ku zai dawo yana so ya zan ba wani wanda zai yi tarayya da ku wajen soyayyar da mahaifinku yake nuna muku wata kono min ba'dihi qauman salihin sai ku zan mutanen kirki bayan wannan laifin da za ku yi kaga wannan shine shirya tuba tun kafin ayi laifi irin yadda mata za su yi laifin su ka Allah na tuba sai sai kuma ayi laifin wannan tuban na ƙarya ne ba na gaskiya bane ka shirya tuba tun kafin ka yi laifi ka ce bara in yi laifi sai in tuba a wannan ba ne tuba ba tuba shine yayin da zaka yi laifi ba da san ka ba ko bi jahala kamar yadda Allah ya kira irin wannan laifi ma'ana kana halin jahilci lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya zare wato al daga zuciyar ya barka da mutlaqul iman yadda annabi yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min wala yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min a lokacin da mai zina zai yi zina sai an zare masa cikakken imani an bar shi da imanin da shi ne kawai imanin da zai sanya shi ya zan musulmi akwai akwai asulul iman wanda baya rabuwa da mutum sai in ya bar musulunci duka wannan tushen imani guda shida da kuka sani al-imanu billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin da kuma wal qadar khairihi wa sharrihi waɗannan a rukunan imani idan ɗaya daga cikinsu ya bar mutum ya zan bai yi imani da ɗaya daga cikin waɗannan shida ba to ya bar musuluncin duka to wannan ba sa rabuwa da mutum duk irin laifin da yake asulul imani yana zama tare da shi sai in ya fito ya yi abin da zai warware waɗannan abubuwa guda shida ko ɗaya daga cikin shida ɗin nan amma kuma imanin da yake cikakke wanda Allah ce ula'ika umul mu'minuna haqqa wannan imanin cikakke yana rabuwa da mutum yayin da zai yi babban laifi shi yasa annabi ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min sai an zare wannan cikakken imanin an bar shi da aslul iman to shi ma daga baya idan yayi laifin ya tuna zai dawo ya ku ya tuba a lokacin da zai yi gaba ɗaya shaidan ya share masa tunaninsa na Allah ya sa masa tunani na shaidan to a lokacin zai iya zai iya kowane irin laifi wallazina إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ودن إذن طائف من الشيطان إذا مسهم طائف من الشيطان idan wani mai kai kawo daga shaidan ya ainihin shafe su suka fada cikin laifi tazakkaru sai kuma su dawo cikin hayyacinsu fa idza gabansu suna ganin ainihin hakikanin abin da suka faɗa cikin laifi ne to amma mutum ya shirya cewa bara ya yi laifi in ya yi ya tuba wannan Allah maɗaukacin sarki baya san shi saboda haka kaga anan tuba ne wanda yake ba mai kyau ba su ce bara su yi laifi sannan kuma daga baya su zama mutanen kirki to shine kala ka'ilun minhum sai wani daga cikinsu ya ce wanda ya fi su a tausayi wanda zuciyarsa bata bushe ba bata ƙeƙashe ba kaga kenan waccan magana ta farko kenan ba duka ne suka faɗi ta ba wasu ne suka faɗi wannan to sai ɗaya daga cikinsu wanda shi zuciyarsa bata bushe ba bata ƙeƙashe ba akwai saurin rahama a zuciyarsa sai yake ganin bai kamata a yi irin wannan mummunan tunani ba in dai ana so a rabu da annabi da rabu da yusuf a raba shi da babansa ba sai an kashe shi ba la taqtulu yusufa kada ku kashe shi wa alqahu fi ghayabatil jub ku je ku jefa shi cikin kururumar rijiya cikin duhun rijiya in kuka jefa shi a duhun rijiya ba abu sayyara wasu ayarin fataki ayarin matafiya sa iya zuwa su tsince shi in sun tsince shi kuma su je su yi duk abin da za su yi da shi ku dai buƙatar ku ta biya kun raba yusuf da babansa ba tare da kun kashe shi ba a nan malamai suna cewa babban su shine ya faɗi wannan magana wasu ce yahuda wasu kuma su ce robin shine mai wannan magana yace kada ku kashe shi ga yadda za ku yi wato idan za in ka gina ramin mugunta ka gina shi wato gajere kaka gina shi da zurfi don kan wata rana kuma ka zo kai za ka faɗa a ciki in kuntum fa'ili in kun kasance masu aikata abin da kuka yi niyya ne kaga anan ma ƙara sa musu shakka yake yi a zuciya kamar dai ya ce da su a haƙura to amma ba zai iya faɗa ba saboda duk gaba ɗaya sun haɗa kai akan cewa hakan za a yi amma shi yana so in ba zai iya hana ɓarnar gaba ɗaya ba to ya rage mata kaifi wanda kuma wanda yana daga cikin doka ta addinin musulunci yana daga cikin makasar na shari'a manufofi na shari'a idan ba za ka iya hana barna duka ba to kada ka ce a yi ta duka ko a barta ta ci gaba a yi kokari ka rage abin da za ka iya ragewa saboda haka a nan kaga irtikabu a kafin dararai ne tunda ba zai iya hana su ba su raba shi da babansa sai yake ganin maimakon ya kyale su su kashe shi su yi abin da za su iya biyan bukatar su ba tare da sun kashe shi ba shine su jefa shi rijiya rijiyar da take kan hanya wacce fatake suke wucewa ta gabanta idan sun zo suka tsince shi duk abin da suka ga dama su yi da shi su ɗauke shi su tafi da shi garin su sayar da shi duk da yadda suka so su yi da shi kaga anan bukata ta biya ba tare da kisa ba sannan sai ce in kuntum fa'ilina in har sai kun yi haka din kaga anan ma kamar yana ƙara sa musu shakka kamar ya ce kada ku yi in kuma har sai kun yi to ga yadda ya kamata ku yi ibnu ishaq yake cewa waɗannan 'yan uwa na yusuf alaihi salam sun haɗa kansu sun haɗa bakinsu akan wani al'amari mai girma na ainihin katse zumunci da saba mahaifi da rashin tausaya wa yaro ƙarami wanda ba shi da laifi da rashin tausaya wa tsoho wanda ya tsufa tukuf kamar yaƙub alaihi salam wanda yana da haƙƙi yana da alfarma yana da falalar da ya kamata su kiyaye amma kiyaye kiyayewa tare da cewa haƙƙin uba akan ɗa a gurin Allah babban abu ne amma sai suka zaɓi su yi wannan laifi babba na su raba annabi yaƙub alaihi salam da ɗansa wanda yake son sa duk da cewa gashi annabi yaƙub a lokacin ya tsufa sosai ya rututtuke yana da buƙatar a tausaya masa gashi kuma mutum ne mai matsayi a gurin Allah tunda annabi ne daga cikin annabawan Allah amma duk da haka ba su ga wannan ba ba su hararo wannan ba ba su tausaya ma wannan yaro dan kankani ba wanda wasu suna cewa shekarunsa bai fi sha hudu ba amma a gaskiya zai yi wuya a ce ma ya kai sha hudu domin wanda yake da shekaru sha hudu yana da wuya hakan ta faru gare shi ba tare da yayi wata mukawama ba yayi wata tirjiya saboda haka malamai suke maganar magana akan waɗannan yan uwa na annabi yusuf alaihi salam cewa shin annabawa ne ko ba annabawa ba ne wasu sukan ce annabawa ne wato daga baya allah ya ba su annabci bayan sun yi wannan aika-aika suka tuba suka nuna laifinsu allah maɗaukakin sarki ya ba su annabci su ne al-asbab da allah yake faɗa a cikin ayoyi daban-daban ayatul nisa da da ayatul ma'ida inda Allah ke cewa amanna billahi wa wama unzila ilaina wa wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wal asbab din nan wasu suka ce sune jikoki ƴaƴan annabi yaqub jikokin annabi ibrahim alaihi salam kenan don haka Allah ya musu wahayi ya saukar musu da wahayi sun zama annabawa bayan sun tuba sun gane kuransu sun yi nadama sun koma ga Allah wasu malamai suka ce a wannan magana ba haka take ba suyuɗi yana da littafi da ya yi ko kuma in ce risala kankanuwa da ya rubuta akan wannan matsala sunanta daf'u ta'assuf an ikhwati yusuf daf'u ta'assuf an ikhwati yusuf tana da a cikin littafin sa alhawi lil fatawi ibnu taymiya gabaninsa yana da wallafa da yayi ta musamman akan dan uwan Yusuf alaihi salam shin annabawa ne ko ba annabawa bane duk da cewa risalar Ibn Taymiyyah ta bace wato a yanzu babu ita sai dai ya yayi ƙoƙarin wato rairayo abinda ta kunsa yana daga cikin wato wani alkhairi na Shi shine akwai littattafai da dama waɗanda sun bace a yanzu babu su amma ana tsintar su a cikin littattafansa saboda mutum ne mai tattara abubuwa kun san yayi yi zaman labarare wato librarian ya rike labarare ta al-mahmudiyya da take kasar kasar Masar al kahira saboda haka ya haɗu da littattafai da dama waɗanda daga baya kuma wasu sun ɓace sai a littattafansu a ake ganin su to wannan risala ibn taymiya babu ita yanzu kammalalliyarta amma akwai tsakuranta a cikin littafin alhawilil fatawi a cikin wannan risala ta tasiyudi wacce ya sa wa suna dafa'u ta'assuf an ikhwati yusuf to a ciki ya kawo maganganu biyu na malamai yace amma abinda da dama daga cikin malamai suka tafi a kansa cewa waɗannan 'yan uwa na annabi yusuf alaihi salam ba annabawa bane wannan shine maganar da yawa daga cikin magabata da kuma da yawa daga cikin waɗanda suka zo bayansu na malaman tasiri da wasu suna ganin ba annabawa ba ne su dai magabata ba wani sahabi da aka samu wata ruwaya daga wajensa wacce take nuna cewa waɗannan annabawa ne haka nan babu wani tabi'i wanda shi ma ya bugi kirji ya ce waɗannan 'yan uwa na annabi yusuf allah ya ba su annabci daga baya akwai ruwaya kwaya ɗaya da aka ruwaito daga abdurrahman ibn zaid ibn aslam ita kaɗai ce wacce aka samu wanda a ciki ya ce an an ba su annabci daga ƙarshe wasu 'yan jama'a tsirari kaɗan daga cikin malamai suka mara masa baya amma da dama daga cikin atba'u tabi'i da waɗanda suka zo baya daga cikin malaman tafsiri sun yi inkarin wannan malaman tafsiri da suka zo daga ƙarshe-ƙarshe sun karkasu gida-gida akwai waɗanda suka fito ƙwaro-ƙwaro suka ce waɗannan 'yan uwa na annabi yusuf annabawa ne kamar albagawi mai tafsirin ma'alimun tanzil shi ya fito ya goyi bayan maganar abdurrahman ibn zaid ibn aslam ta cewa annabawa ne daga cikin malaman tafsiri kuma akwai wanda ya matsa kwarai da gaske wajen raddin wannan magana cewa ba haka take ba kamar qurtubi a cikin tafsirinsa kamar fakhruddin razi a cikin ma'alimul ghaib kamar ainihin ibnu kathir a cikin tafsirinsa duk sun yi inkarin wannan magana ta cewa annabawa ne akwai kuma waɗanda suka kawo maganganun biyu suka ce an ce annabawa ne an kuma ce ba annabawa ba ne suka ja bakin su suka yi shuru ba tare da sun rinjayar da ɗaya ɓangaren akan ɗaya ba to wannan kaga za su barka cikin rudu ibnu taymiya kamar yadda suyuɗi yake cewa ya ga risalarsa da ya wallafa musamman akan wannan matsala din yace daga cikin abin da yake faɗa ibnu taymiya yana cewa abin da alqur'ani da Lugan larabci da ma hankali suke goyon baya shine cewa ɗan uwan annabi yusuf ba annabawa bane kuma babu wata aya a cikin alqur'ani babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata ruwaya daga wani sahabi wanda take nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba su annabci bayan sun tuba daga laifin da suka yi waɗanda suka yi hujja akan annabcinsu sun yi hujja da kalmar al-asbab wacce ta zo a cikin suratul baqara da suratul nisa a ali imran ko na'am wanda suka fassara al-asbab suka fassara al-asbab da cewa su ne ƴaƴan annabi yaqub suka ce su ne 'ya'yan annabi yaqub su ne ake nufi da al'asbab amma malam yake cewa wannan magana ba daidai ba ce in ma an ce 'ya'yan yaqub to ba ana nufin 'ya'yansa na cikinsa ba ana nufin jikokinsa kamar yadda ake cewa banu isra'ila ai isra'ila din shine yaqub alaihi salam kullu ta'ami hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi isra'ilu din shine annabi yaqub alaihi salam to dukkan waɗanda suke zurriyarsa ana kiransu ne ana kiransu banu isra'il amma ai ba 'ya'yansa ne da ya haifa abin jikokinsa ne ko waɗanda suka fito cikin tsatsansa ce kamar yadda 'ya'yan annabi isma'il ake ce da su alkaba'il ko kuma a ashu'ub ana nufin kabilu na ajamawa to haka nan akan ce al'asbab ana nufin jikokin yaƙub alaihi ‘ya'yan wato zurriyar ƴaƴan nan nasa guda goma sha biyu tun da kan abin nan yusuf har zuwa sauran ƴan uwansa guda goma haka nan allah maɗaukakin sarki yana cewa min kome musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa qatta'nahum asharata asbaqan umama Allah yake cewa daga cikin mutanen annabi Musa akwai wata al'ummar da take shiriwa da gaskiya da ita suke adalci kuma mun daddatsa su al'ummomi guda goma sha biyu asbaban umama kaga wannan yana nuna al'asbab su ne al'umamu min bani isra'il al'ummomin da suka zo daga cikin wato daga cikin kabilar banu isra'ila kowanne sif al'umma ce cikin waɗannan 'ya'ya nashi guda goma sha biyu kowa sai da ya dasa al'umma kowace al'umma ana kiranta sif ba ana nufin ‘ya'yansa goma sha biyu ba malam ya ce wato abinda zai ƙara nuna maka nuna maka wannan wannan aya din. domin ita annan aya ɗin tana nuna ba su samu wannan suna na asbab ba sai lokacin annabi musa alaihi salam daga kan annabi musa ne aka kira wasu al-asbab ashe a ce waccan aya da ke cikin suratul baqara da cikin suratul ali imran tana eh? yawa nisa'i ba waccan sura da suke cikin sura aya da suke cikin suratul baqara da cikin suratul nisa tana tana nuni ne zuwa ga al wato waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su annabci daga cikin banu Isra'il ba ana nufin waɗanda waɗannan ‘ya'ya na annabi annabi Yaqub guda goma ba saboda haka ɗaukan wannan aya a yi hujja da ita a matsayin cewa waɗannan annabawa ne akwai kuskure a ciki wannan dai ita ce magana mafi ƙarfi wanda wasu daga cikin malamai ko da dama daga cikin malaman tafsiri suke rinjayarwa domin zai yi wuya wato a samu annabawa su yi irin waɗannan laifuffuka a jere a jere ba laifi ne guda ɗaya ba laifuffuka ne a jere a jere masu yawa don kowane laifi sai da ya haifar da wani laifin suka yi ƙarya suka yi yaudara suka yi yunkurin kisa suka yi ha'inci suka saba wa mahaifinsu suka wato kai abin nan lalata zumunta wannan duk laifuffuka ne wanda babu wanda za babu wani annabi da aka taba sifanta shi da yayi irin wannan kafin annabci ko bayan annabci saboda ka wannan yana nuna cewa ba annabawa bane sannan mutanen a banu isra'ila gabanin yusuf goban da yusuf gabanin annabi musa alkur'ani yana nuna kamar babu wani annabi da ya zo tun da kan annabi yusuf ba a samu wani ba sai annabi musa alaihi salam haka surat ayatu suratu ghafir take nunawa wala qad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinat fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allah Allah min ba'dihi rasulahu kaga lokacin annabi Musa ne alaihi salam yake faɗar wannan magana Allah ya aiko muku da annabi Yusuf har sai da annabi Yusuf ya bar duniya kuka ce ba za a sake aiko da wani manzo ba to yanzu gashi an aiko da annabi Musa alaihi salam kaga kenan ashe babu wani annabi da a cikin banu Isra'ila da aka aiko banda annabi Musa alaihi salam a bayan annabi Yusuf banda annabi Musa alaihi salam daga kansa ne kuma aka ci gaba da aikawa banu Isra'ila annabawa ta tara wani bayan wani saboda haka kaga inda a ce waɗannan yan uwan nashi annabawa ne to da Allah ya bada labarin su ya faɗi kuma irin kiran da suka yi wa mutanen su amma duk da haka ba mu samu wannan labarin ba lokacin da Allah ya faɗi zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam Yusuf kawai ya faɗa bai faɗi sauran ba min zurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun kaga wa Yusufa da sai a faɗi abin da ƴaƴan Yaqub anan amma sai aka ce wa Musa wa Harun wanda yake nuna cewa annabi yusuf alaihi salam shi kadai ne annabi a cikin wannan waɗannan yaya din gaba ɗaya to kenan sun gama shirye shiryen su yanzu kuma sai wata fitowar ta gaba yayin da suka je suka samu ubansu ne suka ce da shi قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا ولن يرتح ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزن تذهبوا به وأعطاه أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون نعم to yanzu ga su a gaban babansu sun zo a can an nade mana waccan wancan abin waccan fitowar ba a gaya mana kuma akan me suka haɗu ba duk da cewa dai ga mai shawara na ƙarshe abin da ya gaya musu don haka yanzu sun zo wajen babansu domin su gamsar da shi akan cewa ya kyale annabi yusuf ya fita da shi ya su fita tare da shi wannan yana nuna maka annabi yaqub alaihi salam baya kyale su su fita tare da yusuf su tafi kiwo yana zama tare da shi a gida ko da yaushe saboda haka yanzu sun je domin su samu damar fita da annabi yusuf alaihi don dan su gama eh, su cika makircin da suka kulla qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa sai ya mahaifinmu me ya hana ba za ka amince mana ba ga yusuf wa inna lahu da nasi'una kuma lalle mu haƙiƙa masu nasiha ne gare shi arsulhu ma'ana gadan gobe ka aike shi ka aika shi tare da mu yarta wa yal'ab ya wataya ya yi wasa wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu masu kiyaye shi ne da wannan fuska suka je wa mahaifinsu fuska ta masu san yusufu masu ƙaunarsa waɗanda za su kula da shi su kiyaye shi kamar yadda mahaifinsa ke kula da shi kiyaye shi amma sai suka fara da cewa ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf me yasa ba za ka amince mana ga yusuf ba wato su da kansu sun kula cewa mahaifinsu yaƙub yana ɗarɗar game da sha'aninsu tunda ya san wancan mafarki duk da annabi yusuf alaihi salam bai gaya musu ba Alƙur'ani bai gaya mana cewa ya gaya musu ba duk da cewa a taura ko in ce old testament yana faɗar cewa wai ya gaya musu amma Alƙur'ani bai nuna mana haka ba kuma a yadda muke da kyakkyawan tsammani bal ma muke da kyakkyawan imani a kai cewa annabi yusuf alaihi salam ba zai saba wa maganar mahaifinsa ba da yake la taqsus ru'yaka ala ikhwatika to amma saboda irin canje-canje da ake samu aka samu a cikin a cikin at-taura sai ya zan a cikin ta suna nuna cewa ya je ya faɗa musu abin da ya gani to duk da bai gaya musu ba amma sun kula da cewa ubansu yana tare-tare da lamarinsu sai suka ce malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna lalle mu masu nasiha ne gare shi nasiha shine san alkhairi ka so mutum da alkhairi mu masu san shi ne da alkhairi ba za mu so abin da zai cutar da shi ba kamar yadda kai ma baka san abin da zai cutar da shi muna san dan mu. don haka arsilhu ma'ana gadan ka aika shi tare da mu gobe yarta wa yal'ab ya je ya wataya ko ya yi kiwo yarta wato nan ba wai ya yi kiwon dabbobi ba domin karami ne ba zai iya kiwon dabbobi ba a lokacin amma sun a wato siffan fitarsa da zai yi tare da su ya je ya dan bude ido a jeji kamar wanda zai tafi kiwo ne kuma a ka'ida wanda ya dan yi irin fita din nan to ciki yakan bude a ita ce ce, wanda a ce a yawon shakatawa yawon abin da bude ido to galibi a gurin yawon bude ido an fi ciye ciye sama da in kana gida haka duk ɗan abin da ka gani ka ka saya ko ka yi guziri ka tafi da yan soyayyen nama da soyayyar kaza da yan tsaki to a irin wannan lokaci sai ga mutum cikinsa ya bude yana ta cin abinci to shi yasa sai suka sifanta fitar su da annabi yusuf alaihi salam zuwa wannan jeji din kamar zai bashi dama ya ta ciye ciye ya ji daɗi wato suna so su nuna ubansu cewa su ma suna son abin da zai ji yadda ɗan uwansu daɗi wa yal'ab ya yi ƴan wasannin sa irin na yara wa inna lahu lahafizuna kuma ne mu tabbaci hakika za mu kiyaye shi me ya kawo karfafa wannan magana ta su inna lahu lanasihuna inna lahu lahafizuna saboda sun ga alamar shakka a fuskar mahaifinsu don haka dole ne su yi maganar da zai gamsu ba za su gamsar da shi ba sai sun karfafa maganarsu da irin wannan adawat na karfafa magana inna la lalle tabbaci hakika mu masu nasiha ne gare shi lalle tabbaci hakika mu masu kula ne da shi to sai annabi yusuf annabi yaqub alaihi salam sai ya ce da su inni la ya ni an tadhhabu bihi ni lalle zai bakanta min rai zai bata min rai ku tafi da shi bai fito karara ya ce ba zan ba ku shi ku tafi da shi ba amma sai yake nuna musu cewa ba zai iya rabuwa da shi ba baya so ya yi nesa da shi in ya yi haka to zai zauna cikin damuwa da bakin ciki sannan abu na biyu wa hafu an ya'kula hudzaifu ina jin tsoron kada kerkeci ya cinye min shi kaga anan ya haska musu shi yasa in kana in kana shakkar mutum kana ɗare ɗare da shi kada ka harsa masa hujja kada ka ba shi uzuri kada ka ba shi ƙofa kaga anan sai ya ba su ƙofa cewa a kafu an ya kula hunzibu ƙarshe sai suka dawo suka ce me kala <laughs> hunzibu wa antum anhu ghafilun alhalin ku kuna gafalallu kuna can kuna harkokin gabanku ba ku sani ba kirkece ce zo ya cinye shi wannan ya nuna cewa a gurin akwai kirkeci da yawa kaga bai faɗi kowace dabba ba sai kirkeci kuma kirkeci a dabba ce daga cikin dangin karnuka a wasu suna fassara da kura ba kura ake nufi ba kura zaba ake ce mata da larabci azibu min alfasilati kalbiya wato daga cikin dangin karnuka ne ka iya cewa masa karan jeji ne zaka iya ce masa karan daji zaka ganshi kamar kare yake yadda ka san kare haka yake sannan kuma duk sanda ka kai masa ɗauki har idan ya samu ya ciji mutum jini ya fita to a lokacin haukacewa yake kuma da zarar ya ga jini haukacewa yake sai dai in ko kai ko shi sai dai a yi ragar. saboda haka yana da wannan wannan ɗabi'a ɗin ya ce wa an antum anhu gafilun alhalin ku kuna farallu? wato kuna can kuna wasu harkoki ba ku sani ba kirkeci ya zo ya cinye shi kaga da ya ba su kofa sai suka samo wa kansu uzuri sai suka ce qalu in a kala wa nahnu usba inna idhan la khasirun lalle tabbaci haƙiƙa har idan kyarkeci ya cinye shi alhalin ga mu jama'a mu da yawa mu mu goma kuma ƙarfi majiya ƙarfi ai sai dai inda ƙarfin ya kare a ce mu kyale kyarkeci ya cinye shi inna izan la in har mun yi haka to lalle tabbaci hakika mun zama hasararru da ake da mu ga mu da yawa ga mu majiya karfi kuma mu bari kirkeci ya cinye dan uwan mu lalle muka yi haka mun yi hasara Allah ce falamma zahabu bihi فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتمتعنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون to yanzu sun bar gurin mahaifinsu kuma sun gamsar da mahaifinsu duk da bai gamsu ba duk da bai gamsu ba wannan bayani da suka yi masa bai gamsu ba domin shi ne yake gaya wa يوسف عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ya san za su iya masa kaidi to amma baya san abin da zai rarraba 'ya'yansa don haka ba zai iya fitowa ƙarara ya hana su ba kuma ya riga ya haska musu hujja tun da ya magana kirkeci sai suka yi saraf suka ce aina ai dai magana kirkeci ne ai ba za ta yiwu ba duk yawan mu ya cinye to kuma kaga kuma ba abin da zai ƙara ce musu shikenan sai ya haƙura su kama shi su tafi da shi kuma Allah ya riga ya kaddara abin sai ya faru idza jaa alqadar lan yanfa alhadar duk lokacin da kaddara ta zo to wani taka tsantsan ba zai yi amfani ba saboda haka ubangiji ya riga ya kaddara sai haka ta faru falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da shi wa ajma'u suka yi ijima'i suka hada ra'ayinsu guri guda ala an yaj'aluhu fi ghayabatil jub na cewa su sanya shi a cikin kururuman rijiya wa auhayna ilayhi sai muka yi masa wahayi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun lalle tabbaci hakika zaka ba su labarin su da wannan al'amarin nasu wa hum la yash'urun alhalin su basu sani ba bayan sun hada ra'ayin su guri guda duk sun yarda akan cewa to aje a jefa shi cikin rijiya rijiyar da take kan hanya inda matake suke wucewa kuma a bisa ga al'ada sukan tsaya su yabi ruwa idan akwai ruwa to aje a jefa shi cikin wannan rijiya kuma a tabbata rijiyar babu ruwa ta yadda ba zai nutse ba idan aka jefa shi waɗannan matafiya suka zo su tsinci shi a lokacin suka je suka jefa shi a nan salo da azanci na alkur'ani sai aka shafe maka jawabin lamma saboda kalmar ko jumlar an yaj'aluhu za ta nuna maka jawab din falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb ja'aluhu fiha amma sai aka goge aluhu din Don saboda an aluhu zai nuna maka abinda shi ne jawabul lamma din Za ka sai suka je suka jefa shi cikin rijiya wa auhayna ilaihi a wannan lokacin Allah ce sai muka yi masa wahayi muka aika masa da wahayi ko ta hanyar mala'ika ko ta hanyar ilhami amma aka yi ilaƙin wahayi ana nufin ta hanyar mala'ika latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum lalle tabbaci Za zaka labarta musu wannan labarin wannan abin da suka yi sai ka zo ka gaya musu shi a lokacin da za su ji kunya kuma kaga zamiri wa auhaina ilaihi yana kuma ga ga Yusuf alaihi salam akwai ibnu atiya a cikin tafsirin sa ya sanya damirin yana koma ga yaqub wa auhayna ilaihi muka yi wahayi zuwa ga yaqub latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun sai dai wannan kusan shi yake banta da wannan fassara din fassarar malamai duka shine damirin yana wa ga da Yusuf kuma Allah madaukakin sarki ya san masa wannan wahayi dan ya saban masa nutsuwa don haka sai ya zan <clears throat> bai samu firgici ba hankalinsa a kwanci bai nuna tirjiya ba lokacin da za su jefa shi din dan da ya nuna ja'in ja wata kila zama kashe shi din tunda akwai masu a kashe shi din amma hankalinsa a kwance suka sa shi kuma aka yi masa wannan wahayin da ya kara samun masa da nutsuwa a zuciya cewa wannan zama da zai yi a rijiya ba zama ne na har abada ko na halaka ba zama ne na wani dan lokaci Allah zai tsirar da shi tunda har Allah ya ce nabbi annahum bi amrihim hadha alamar cewa lalle zai tsirar da shi waja'u abahu جاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين an bar maganar annabi yusuf yana can cikin rijiya su kuma yanzu ga shi sun dawo ga mahaifinsu a nan zai nuna maka damsul basirati da allah ya shafe su da ita na farko dai a lokacin da suka je suna neman annabi yaqub alaihi salam ya ba su dama su fita da yusuf alaihi salam zuwa kiwo sai ya ce da su yana jin tsoron kerkeci ya ci shi kaga tun da ya nuna musu ɗari-ɗari har kuma ya ji tsoron kada wani abu ya same shi ya kamata a fita ta farko kada wani abu ya faru gare shi don su ƙara nutsar da zuciyar mahaifinsu ko na haka su fita a dawo lafiya watakila ma a yi sati ana fita ana dawowa kaga idan bayan sati ɗaya ko wata ɗaya suka zo suka ce kirkeci ya cinye shi kaga abin da sauki sauki amma yau yau ɗin nan mu magana gobe kuma ku zo ku ce kirkeci ya cinye shi kaga yi kuma kirkecin da ya faɗa ya ce wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu kirkecin da ya faɗa kuma shi ma su ma su suka zo suka faɗa wato ba wata dabara ba daban a wannan maganar da ya faɗa ita ce suka zo kamar da ita ai kaga dole ne mutum ya yi shakka tsiyan nan da ce ka kubuta da shi kakke ce ya cinye shi yau kun da kun ce kirkeci ya cinye shi waja'u abahum isha'in yabku sai suka zo wa mahaifinsu lokacin isha'i yabku na suna kuka amma kuka na ƙarya fa ba na gaskiya ba kun sa akwai wasu mutane da za su iya yin kukan ƙarya kamar na gaskiya akwai waɗanda suna da wannan wannan wato gaiwa ɗin za su ƙirƙiri kuka sai ka tabbata da gaske ne amma kuma kukan ƙarya ne ba ka ashe ka kuka ba nuna mutum yana da gaskiya don wani an kawo maka mai laifi kana alƙali kuma yana kuka da hawaye yana cewa shi wallahi sharri aka masa duk ya jika jikinsa da hawaye wannan ba shi yake nuna gaskiya yake faɗa ba an taɓa an taɓa zuwa da wata mata ga shuraihu shuraihu alqadi wani tabi'i ne da ya shahara da da kwarewa wajen alƙalanci aka kawo shi wata mata ana tuhumar ta da laifi sai ta tana tana ta kuka tana ta raki sai suka ce ka wato waɗanda suke gun suka ce ka anya ko matan nan anya ko ba zalunta ta akai ba ku duba yadda take kuka sai ce a ɗan uwan yusuf kuma ba kuka suka zo suna yi ba ya nuna suna da gaskiya kuma ku duba lokacin da za su zo sai suka zo cikin duhu saboda ka a ga fuskarsu domin wani daga ganin fuskarsa za ka iya gane ƙarya yake wataƙila wani in ya kalli ɗan uwansa suka haɗa ido sai murmushi ya kuɓuce masa to da suka tashi sai suka zo cikin cikin duhu yadda ba za a ga fuskarsa ba za ka ba za a iya ganewa ta fuskacewa ga ƙarya suke yi ba sannan kuma jinkirin zuwan da suka yi kamar kamar anan suna nuna wa babansu cewa ai sun yi ta neman shi ne har dare yi daga baya suka tsince shi kura ta cinye shi shi yasa suka zo da cikin duhu kuna suna kuka Ƙalu ya abana inna na sabiku ya baban mun tafi muna tsere wato muna guje-guje tsakankaninmu wata rakna Yusuf yusufa inda mata ina muka bar yusuf a gurin kayayyakinmu fa a kala ibu sai kyarkeci ya zo cinye shi ya cinye komai da komai tunda kaga ba su ce sun binne shi ba da ya tashi komai da kashin da komai da ya cinye wato duk alamomin da za su sa ka gane makaryaci a fili suke suka ce sai kirkeci ya cinye shi sai kuma suka da suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kuma lalle kai ba za ka yarda da mu ba ko da kuwa gaskiya muke faɗa ne ka wannan magana ka san an ce mai kaza aljihu baya jimirin as tun bai ce komai ba sun fara ƙaryata kansu mun san ba za ka yarda da mu ba ko gaskiya muka faɗa to ballantana kuma ƙarya kuka faɗa وجاءوا على قميصه بدم كذب جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذب sai suka zo da jinin ƙarya a jikin tufarsa kala sai yakub ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra zukatanku ne suka riya muku wani al'amari babba fa sabrun jamil abinda zan yi shine haƙuri mai kyau wallahu musta'anu ala ma tasifun kuma Allah shine abin neman taimako bisa ga abinda kuke sifantawa wato lokacin da suka je za su jefa shi a cikin rijiya sai suka cire masa riga suka samu yar akuya suka yanka suka cakuɗa rigar nan da jinin yar akuyan nan saboda haka suka zo da da mahaifinsu da riga kace-kace da jini alamar cewa jinin jinin Yusuf ne alaihi salam amma kuma sun manta ba su yayya ga rigar ba saboda haka suna zuwa suka ce ga ma rigarsa mun san dai ba za ka yadda ba to amma ga rigarsa ai shaida ce ja'u ala qamisihi bi damin kadhib wasu daga cikin masu tafsiri suna cewa sai yake cewa kai amma ko wannan karkeci da haƙuri yake da kirki yake ya gama cinye yamin ɗa amma bai yaga rigarsa ba sun manta su yaga domin duk a rikici suke domin yadda suka tsara makidar da makircin dole ne a gane su kamar yadda muka faɗa yanzu a yi magana gobe ku zo ku ce an cinye shi kuma a yi magana kerkeci kuma ku zo ku ce kerkeci ya cinye shi kuma ku kawo rigarsa da jini kaca-kaca ku ce kerkeci ya cinye shi kuma rigar nan babu ya ga babu yagewa tare da ita sannan kuma kerkecin ya cinye shi karab babu wani abu da ya rage ba maganar ko kun binne shi ko wani abu kun binne wani sauransa ya cinye shi da kashin da komai kai al'amarin da wuya annabi yaqub alaihi salam ya san ubangiji ya ajiye wani tanadi wanda nan gaba zai bayyana saboda haka ba zai tada hankalinsa da yawa akan ƴaƴan nan nasa ba ya san abin ba haka yake ba dan shi ya fara fadar cewa za su yi masa kitififi da makirci don haka ya san wannan kitififi ne da makirci don haka sai ya ce bal ba wannan abin da kuke faɗa ba haka yake ba sawwalat lakum anfusukum amra zukatanku sun sun abin da sun riya muku wani al'amari anan bai faɗa al'amarin ba domin shi ma bai san me yawa kana ba ya dai san abin da suka faɗa ba gaskiya bane ya san sun yi wani babban al'amari amma menene suka yi bai sani ba don haka babu abin da zai yi illa dai ya yi ta haƙuri har lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai bayyana al'amarinsa sai yasa yace fa sabrun jamil al'amari da shine in yi hakuri hakuri mai kyau Allah ya faɗi as-sabrul jamil ya faɗi as-safhul jamil ya faɗi kuma ya faɗi kuma al-hajrul jamil Allah ya faɗi as-sabrul jamil fa sabrun jamil وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لعاتية فاصفح الصفح الجميل واصبر على ما يقولون واهجرهم hajran jamila to menene as-sabrul jamil menene as jamil menene kuma alhajrul jamil as jamil shine sabrun bila shakwa yi haƙuri ba tare da kai ƙaran ubangiji gurin halittunsa ba ubangiji ya saukar maka da wata ƙaddara ka yi haƙuri kada ka je kana raki a gaban jama'a kana faɗar irin abin da ya same ka cikin ɓacin rai wannan ba shine asabrul jamil asabrul jamil kai haƙuri ba tare da raki ba in za ka yi wa Allah za ka kai wa Allah kukanka wannan baya kore asabrul jamil shi yasa za mu ga a cikin wannan sura annabi yaqub ya kai kukansa ga Allah inna ma ashku basti wa huzni ila Allah ka kai kukanka ga Allah wannan baya kore asabrul jamil amma ka kai gurin wani makhluki wani wani mahaluki to wannan yana kore asabrul jamil asafhul jamil shine safhun bila itaq afuwun bila itab ka yafe wa mutum ba tare da kuma zargi ba idan ka mutum ya maka laifi ka ce je kana yafe maka shi kinan magana ta kare anan amma ba ka ce je kana yafe maka sai kuma ka ce amma irin wannan ka sake kaga irin wannan ni yanzu yanzu kaga abin nan da kai kaga kai ta wasu kaga wannan ba safful jamil bane safful jamil ce na yafe shi dan ka tsaya iyana alhajrul jamil shine hajrun bila adha ka kaurace cewa mutum saboda mummunan ta'adarsa ko mummunan ɗabi'arsa ba tare da ka cutar da shi ba Shi ne alhajrul jamil to shine annabi yusuf annabi yaqub alaihi salam ce fa sabrun jamil al'amarin da zan rike ne hakuri mai kyau wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah ne wanda ake neman agajinsa da taimakonsa bisa ga abin da kuke sifantawa yace bisa ga abin da kuke sifantawa domin abin da suke sifantawa din nan wani abu ne da shi bai gamsu da shi ba bai ce bisa ƙaryar da kuke mun ba domin ya tsaftace harshensa sai ce bisa ga abin da kuke sifantawa amma abin da suke sifantawa din nan ba mai kyau ba ne shi ya sa wannan jumla a ishara aisha lahu ta'ala anha ta yi amfani da ita yayin da aka yi mata ƙage aka jefe ta da ƙage a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ta a gidansu yake gaya mata cewa to Aisha idan har abin nan da ake tuhumar ki da shi ba gaskiya bane Allah zai kubutar da ki idan kuma gaskiya ne to ki tuba ki koma ga Allah ki nemi Allah ya yafe miki domin bawa idan yayi laifi ya yarda da laifin sa ubangiji na yafe masa saboda haka a lokacin sai Aisha sai ta ce wa mahaifansa su bashi ansa sai suka ce a mu ba mu san abin da zamu gaya masa ba sai na abubakar ce ni ban san abin da zan gaya masa ba sai ta ce to ni ma ban san abin da zan faɗa ba wallahi la ajidu li wa lakum masalan illa kama qala yusuf abu yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun yace ba ni da abin da zan yi misali da shi gari ni tsakanina da ku sai abin da baban yusuf ya faɗa yace fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun al'amarin da zan yi riko da shi shine haƙuri wanda yake mai kyau kuma Allah maɗaukakin sarki shine wanda ake neman taimakonsa ubangiji shine zai kawo taimako cikin wannan lamari ya fitar da ni da kuma shi annabi yusuf alaihi salam daga cikin halin da yake ciki wannan shine faifai na farko ya ƙare sai kuma faifai na biyu inda za mu tashi a kansa gobe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in